Sojojin Najeriya na ci gaba da ambatan nasarorin da suka cimma na yakar 'yan fashi da kuma barayin shanu a jihar Zamfara da a gefe guda sanata Sa'idu Dan Sadau a madadin wasu mutane masu ra'ayi irin nasa ke kira ga gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓaci a jihar matukar dai za a samu shawo kan matsalar da ke haddasa asarar rayuka da dukiya. Sanata Dan Sadau wanda ya yi majalisar da tawa daga 1999 zuwa dubu da bakwai ya ce ko noma ba a iya yi musamman ma a karamar hukumar Maru da yake gani akwai sakaci daga matakin jihar da ke arewa maso yammacin Najeriya. In ƙasa ta zama haka ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban kasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi ya ji daga bakin mu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ya kai ma majalisar kasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kantoma wannan bala'i da mutanen Zamfara suke ciki Allah ya gauda mana karshen shi shikenan sai a mai da gwamna in shugaban kasa ya gamsu domin abin nan ce kenan sanata Sa'idu dan Sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar Zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin Najeriya zan ce, Shin me yasa ba ka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya. Wannan ban san iyaka wanda ne ba. Na yi zama da shi kashi-kashi in ba shi shawara kuma ki karba. Bala'in shi ne ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba. Akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi. Da yake mai da martani ta wayar tarho daga Gusau sakataren jam'iyyar APC mai mulkin jihar Alhaji Sani gwamna ya ce bukatar ta dan sadau ta mata so ba. In sako na gaskiya ne wanda zai tara mutane sai ya dawo nan jihar Zamfara ya tara mutane tunda ai yana magana ne akan mutanen jihar Zamfara ba mutanen Abuja yake magana a kasu ba. Wannan ya nuna ku? iya amsar ku kenan za ku iya magana da shi ne sai ya dawo sau ya yi magana sannan ne za ku iya mai da martani kenan. Duk maganganun da ya yi ba mu san wata magana guda wadda a ta gaskiya ba. To Alhaji Nasiru ai ka san harkar tsaro dai ta shahi gwamnatin tarayya kuma duk wanda a cikin jihar Zamfara ya san irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka a jihar Zamfara da kuma sauran makwabtan jihohi game da waɗannan mutane. Duk wanda a cikin jihar Zamfara ya ga irin sojojin da aka kawo da jami'an tsaro da aka karo musamman 'yan sanda da jami'an tsaro na hurin kaya don ɗaya su gudanar da waɗannan ayyuka. Kuma mai daraja gwamna duk ƙoƙarin da yake yi da waɗannan mutane yana na yanayi. Babu wani sati guda wanda ba zai tara sarakuna ba da shugabannin ƙananan hukumomi da su waɗannan jami'an tsaro don a tabbatar da cewa an samu tsaro. To kaga wani ya koma can Abuja ina yana yin wata biyar ko shida ko shekara ɗaya bai shigo cikin jihar Zamfara ba wani bayani kaga yana faɗin ra'ayin shi ne kawai. Bataliyar sojan Najeriya ta ɗari biyu da da ashirin uku a ƙarƙashin lakabin Operation Sharar Daji ta kai su mamayin kakkaɓe miyagun masu satar shanu da 'yan fashi da makami a dajin Kabaro da ke karamar hukumar Maru a jihar Zamfara inda ta yi nasarar kashe uku daga cikin miyagun da raunana wasu. Sojojin sun gano babura ashirin kwanson adana albarusai hudu da wata jaka dauke da layu da guraye ko kuma kayayyakin aikata sihiri. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Nigeria